kanin labarin da nake tafa da su. Ƙungiyar ECOWAS ta yi watsi da ta tayin Tinubu na baiwa sojojin Nijar damar shirya zaɓe cikin watanni tara. 'Yan adawa a Gabon sun buƙaci ƙasashen duniya su matsa wa sojoji lamba don mayar da mulki hannun farar hula ba tare da ɓata lokaci ba. Sannan shugaban Rasha zai yi wata ganawa ta musamman da takwaransa na Turkiya game da zargin faɗaɗa yunwa a Afirka. Tukanin labarin kenan yanzu kuma ga cikakkun su. gwamnatin najeriya ta sanar da matakin dakatar da kamfanin jirgin saman najeriya ɗaya tare da rufe tashoshin wato tsohon tashar jirgin saman murtala muhammad da ke Legas a ranar 1 ga oktoba kamar yadda ministan sufurin jiragen sama na kasar festus kiyamo ya tabbatar wannan na zuwa ne bayan cece kucin da aka riƙa yi a game da zargin damfarar 'yan ƙasar da ake yi wa tsohon ministan sufurin jirgin sama hadi sarrika na samar da kamfani da kuma sayo wani jirgi daga ƙasar habasha amma na haya a ƙarshe kabiru sa'idu dakata shine shugaban kungiyar kaja mai rajin yaƙi da rashawa da kuma tabbatar da ingantacciyar gwamnati ga ƙarin bayanin da ya yi mana gaskiya wannan abu ne mai kyau matakin da gwamnati ta ɗauka Eh, saboda tun lokacin da aka fara shi ita gwamnatin da ta gabata ta gaza tabbatarwa da 'yan najeriya cewa da gaske take akan wannan aikin sannan kuma zarge-zarge da yawa sun biyo baya wanda kuma yadda ta dinka rike tafiyar da al'amura sai suka tabbatar da waɗannan zarge-zarge wanda mu muna ganin cewa wannan wani yunkuri ne da ita wannan gwamnati za ta yi na bankaɗo dukan wasu almundahanoni da aka yi a wannan lamari saboda haka ni bana tunanin cewa kamar kuɗaɗe da ake zargin an sace kamar an eh, ci banza kenan yanzu ita wannan gwamnati za ta amsa kiraye kiraye 'yan najeriya da suka dade suna yi na a binciki gwamnatin da ta gabata yadda ta gabatar da waɗannan ayyuka na wannan maganar kuma sannan kada a manta bayan abubuwa da suka faru na batan kuɗaɗe akwai shi kan shi kunyata najeriya ma da aka To Kabiru Sa'idu Dakataki na Majalisar Ɗinkin Duniya na tuntuɓar jagororin juyin mulkin jamhuriyar Nijar bayan da suka dakatar da ayyukanta a ƙasar baki ɗaya musamman a guraren da sojoji ke aiki. Mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya Alessandra Velucci wadda ta sanar da hakan ta cikin wata sanarwa da ta sanya wa hannu ta ce rahotannin da suka samu sun nuna yadda sojojin suka dakatar da duk wani aikin wato majalisar ɗinkin duniya a nijar ba tare da wata hujja bayyananniya ba sanarwar na zuwa ne bayan da sojojin suka ayyana dakatar da aikin majalisar ɗinkin duniya da na ƙungiyoyi masu zaman kansu a guraren da dakarun suke gudanar da ayyuka duk da dai ba su bayyana guraren da za a hana ƙungiyoyin shiga ba. To bari mu sake komawa Najeriya yadda shugaban kasar Bola Tinubu ya nemi goyon bayan Majalisar dinkin Duniya a yakin da kasar ke yi da ta'addanci bisa la'akari da yadda take kokarin tabbatar da zaman lafiya a duniya da taimakawa waɗanda wani ibtila'i ya raba da matsugunansu da kuma yakar karuwar talauci nasir sani ya haɗa mana rahoto a kai shugaban najeriya ya yi wannan kira ne yayin ganawarsa da jami'in sashin yaƙi da ta'addanci da ke rashin ofishin sakatare janar majalisar ɗinkin duniya vladimir voronkov a fadarsa da ke abuja a ranar alhamis nan tinubu ya shaida cewar ayyukan ta'addanci ya mayar da hannun agogo baya bangaren ci gaban ƙasa tare da haifar da rudani a tsakanin al'umma ya kuma ci gaba da cewa ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta ci gaba da bada hankali wajen agazawa ƙasashe masu tasowa a ƙoƙarin da suke yi wajen kawar da ta'addanci shugaban na najeriya ya ci gaba da cewa suna godiya da dukkanin ƙoƙari da majalisar ke yi yayin da yake cewa suna la'akari da taimakon da take yi wajen samar da mafita ga duk wata buƙatar su akan ƙalubale da ya addabe su kuma har yanzu bata nuna gajiyawa ba Najeriya dai ta kwashe shekaru sama da goma sha biyu tana yaƙi da mayakan Boko Haram. Kungiyar Rikwadago a Najeriya ta NLC ta sanar da shirin tsunduma yajin aikin gargaɗi na kwanaki biyu a faɗin ƙasar sakamakon kunnen ƙashi da gwamnatin tarayya ta yi a game da mayar da tallafin man fetur. Da cikin wata takardar bayan taro da kungiyar ta fitar, ta ce za ta fara yajin aikin ne a ranar biyar ga watan satumba da muke ciki. takardar bayan taron ta kuma ruwaito shugaban kungiyar na ƙasa jo a jero na cewa lokaci yayi da ya kamata kungiyar ta shata wa gwamnatin tarayyar layi la'akari da irin bakar wuyar da talakawan ƙasar ke shatun bayan da farashin man yi tsallan baɗake daga naira ɗari da casa'in da biyar zuwa naira ɗari shida da goma sha bakwai koma fiye da haka. Shugaban Majalisar Sojin Burkina Faso Kyaftin ne Ibrahim Traore ya gana da mataimakin ministan tsaron kasar Rasha da wasu janarori da ke rakiyarsa a fadarsa da ke birnin Wagadugu a ce Alhamis ga Abdullahi Isa da rahoto kan abin da tattaunawar ta kunsa. tawagar kasar rasha ta tattauna da shugaban rikon kwaryar burkina faso Kapten ibrahim traore a jiya alhamis a wannan tattaunawa ana kyautata yiwuwar haɗin gwiwar soji tsakanin rasha da burkina faso fadar shugaban kasar ta burkina faso ta ce ziyarar da mataimakin ministan tsaron rasha yunus bek grove ya jagoranta ta biyo bayan tattaunawa da kaftin traore ya yi da shugaban rasha vladimir putin a taron rasha da afirka taron da ya gudana a birnin st petersburg a watan yuli burkina faso na ci gaba da zurfafa alakarta da kasar rasha tun bayan da faransa ta janye dakarunta daga wannan kasar a watan Fabrairu ficewar dakarun na Faransa ya zo kan a wani lokaci da ƙasar ta Burkina Faso ta fuskanci harare daga mayaka masu ikirarin jihadi. Baya ga ƙasar ta Burkina Faso, Mali da ƙasar Gine na daga cikin ƙasashe da ke da kyakkyawar hulɗa da ƙasar ta Rasha, musamman kasancewar dakarun kungiyar Wagner da ke kawo nasu sani ta ɓangaren bayar da horo da dabarun yaƙi ga sojoji na waɗannan ƙasashe. A yau Juma'a babbar jami'iyyar adawar Gabon ta buƙaci ƙasashen duniya su bai wa sojojin da suka kifar da gwamnatin Ali Bongo ƙwarin gwiwa don su maido da mulki hannun farar hula. a ranar laraba ce sojoji suka kifar da wato gwamnatin gabon biyu bayan sanarwar da hukumar zaben ƙasar ta bayar na cewa shugaba mai ci ali bongo ondimba ya lashe zaben da ya gudana a ƙasar a ƙarshen makon da ya gabata a nasa bangaren magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres kiraye ga kasashe su jaddada ingantacciyar demokuraɗiyya ga kaɗan daga cikin jawabinsa Kasashe da dama na fuskantar kalubale na shugabanci, amma gwamnatocin mulkin soja ba za su kawo maslaha ba. Suna ta'azzara matsaloli, ba sa iya warware rikici, sai dai su tsananta shi ina kira ga dukkanin kasashe su maza su shimfiɗa gwamnatocin demokradiyya da dokoki masu inganci Shugaban ƙasar Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya aike da saƙon ta'aziyya ga 'yan uwa da kuma iyalan mutane 74 da suka rasa rayukansu a gobarar da ta kama wani bene a birnin Johannesburg. Ramaphosa wanda ya bayyana gobarar a matsayin babban haɗari ya ce za su gudanar da bincike kan dalilin tashinta ga tsokacin da ya yi a kai. The lesson for us is that we've got to address this problem. Darasin da muka koya a nan shine ya zama wajibi mu magance wannan matsala. da kuma tumɓike waɗancan ɓata gari saboda irin waɗannan gine-gine ne ɓata garin ke mamayewa sannan su saka haraji akan mutanen da ke matuƙar buƙatar matsuguni da kuma uh, iyalansu uh, waɗanda ke buƙatar wurin zama a cikin birane. wato shugaban afirka ta kudu kenan cyril ramaphosa adadin mutanen da suka mutu a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sanadin zanga-zangar kinjinin zaman sojojin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ya zarta 40 yayin da sojoji suka sanar da kama mutane 160 tun a jiya alhamis ne aka fara samun aron gama tsakanin jami'an tsaro da kuma jama'ar gari masu zanga-zangar tilastawa sojojin minisma ficewa daga kasar a cewar su zaman su bai kara komai ba illa ta'azzara matsalar tsaro tun biyu ne jama'a ke bukatar ganin an kawo ƙarshen zaman sojojin a kasar yayin da zanga-zanga a lokuta da dama ke barkewa inda kuma kusan kowane lokaci take karewa a aron gama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zangar wadda kuma hakan ke sanadin mutuwar mutane mutane da dama. Hukumar gudanarwar tarayyar Turai ta amince da wani sabon nau'in rigakafin cutar corona wanda kamfanonin BioNTech da Pfizer suka haɗa gwiwa wajen samarwa. Wannan na zuwa ne bayan da cutar ta fara bazuwa da ƙarfi a sassan Turai, kuma sabon nau'in rigakafin zai yi aiki jikin manya da kuma yara 'yan sama da watanni shida. a wata sanarwa da hukumar ta fitar yau juma'a ta ce dukkanin bincike da gwaje-gwaje sun nuna cewa maganin zai yi aiki kwarai wajen rage tasirin cutar musamman a yanzu da ake tunkarar lokacin sanyi a nahiyar ta turai kotu a iraki ta yanke wa wasu mutane hudu hukuncin daurin rai da rai bayan da ta kama su da laifin hada baki da kuma kashe wani ba amurki a kokarin da suke na garkuwa da shi tun farko mutanen hudu da suka haɗar da uku 'yan asalin iraki da guda ɗaya ɗan asalin iran sun haɗa baki da nufin yin garkuwa da mutumin mai suna stephen trowell sai dai kuma kafin garkuwar suka kashe shi ta hanyar harbi trowell wanda ke aikin koyar da turancin ingilishi a ƙasar ta iraki kuma inda yake zaune da iyalansa masu garkuwar wato masu garkuwar sun haɗa baki da nufin tare shi a hanyar sa ta zuwa aiki amma ya ki tsayawa nan take kuma suka harbe shi wanda hakan yi sanadiyar ajalinsa dukkanin mutanen sun amsa laifinsu sai dai sun shaida wa kotu cewa sun yi harbin ne don tsorata shi ya tsaya amma har sashi ya kubce ba wai dan su kashe shi ba. To a nan kuma wato Majalisar Ɗinkin Duniya ta koka game da mummunan halin da yara a nahiyar Afirka ke tsintar kansu a inda sauyin yanayi ke musu illa fiye da yaran kowace nahiya a duniya. nahiyar afirka mai dauke da mutane biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu na kunshe da kasashen da ba su da wata alaka da gurɓata yanayi ko kuma zafafa shi amma kuma sun fi kowane yanki fama da illarsa musamman kan ƙananan yara a wani bincike da majalisar ta gudanar ta gano cewa yaran ƙasashe 48 cikin 49 da aka gudanar da binciken a kansu na cikin haɗarin kamuwa da muggan cututtuka da ke da alaka da sauyin yanayi don haka yanzu ne lokacin da ya kamata duniya ta ƙara zage damtse wajen yaƙi da wannan matsala. To ajira ajira kuma sai Shamsiya Haruna wadda za ta kawo mana sharhin jaridu. ya barka da wannan lokaci. Zan faru da labarin Ecuador ne a can kasar wato fursunoni ne suka yi garkuwa da jami'an gidan yari kusan mutum hamsin da bakwai kuma wannan ya zo ne kwana guda bayan da ɗaruruwan sojoji da jami'an 'yan sanda suka gudanar da wani samame na neman makamai alburusai da ababen fashewa a ɗaya daga cikin manyan gidajen yara na ƙasar da ke birnin latakunga a kudancin ƙasar kenan jaridar le monde ta ƙasar faransa ta wallafa wannan labari ne da ke cewa hukumomin ƙasar sun ce matakin da fursunonin suka ɗauka na a matsayin zanga-zanga ne na nuna adawa da sauya wasu daga cikin su gidajen yari ita kuwa jaridar africa news ta wallafa labarin da ke cewa uh, babbar jam'iyyar adawa ce ta nemi sojojin kasar gabon da suka yi juyin mulki wato da su kammala kidayar ƙuri'un da aka kada a babban zaben ƙasar da aka gudanar a karshen mako wato dai da alama juyin mulkin na gabon ya baiwa ita wannan babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar fatan cika burinta. To jaridar Nyame ta jamhuriyar Nijar ta wallafa labarin da ke cewa shugaban kasar Ivory Coast Alassane Ouattara ya bayyana cewa kasarsa na iya samar da bataliyar sojoji dubu ɗaya da ɗari ɗaya da za a tura zuwa jamhuriyar Nijar. haka zalika ita ma senegal na shirin tura sojoji zuwa benin da nufin shirya shiga kasar wato rahotanni daga jaridan kasar ta senegal abinda suke cewa shine za a tura sojoji 900 daga kungiyar pes leteranga zuwa leteranga zuwa niger inda za a yi jigilar manyan kayan aikin soja zuwa kwatano na jamhuriyar benin kenan to bari mu karkare da wato eh, Najeriya wato jaridar Daily Trust ce wato jaridar Vanguard ce ta wallafa labarin da ke cewa mataimakin shugaban kasar Kashim Shatima ya ce rashin shugabanci na garin ne ummul aba'isin yaduwar fashi da makami garkuwa da mutane domin karbar kuɗin fansa a shiyar arewa maso yammacin kasar wato shi wannan mataimakin shugaban yayi wannan jawabi ne lokacin da ya karbi bakuncin kungiyar haɗin kan yan kasuwa masana'antu ma'adanai da noma na jihohin arewa a fadar shugabancin kasar da ke Abuja inda jaridar daily trust ta wallafa labarin da ke cewa uh, gwamnatin kasar ta sanar da rufe kamfanin jiragen sama na nigerian air kamar yadda shi ministan sufurin sama na kasar wato festus keyamu ya bayyana uh, kusan wannan matakin ya zo ne bayan da wato al'ummar kasar ke zargin cewa shi tsohon ministan sufurin sama hadi sarka kenan kamar ya yi musu wani abu mai kama da damfara wato bayan uh, ayyana cewar sama samar da shi wannan kamfanin jiragen sama na Nigerian Air uh, daga bisani kuma aka ce an sayo jirgin uh, mallakar Najeriya daga kasar Habasha to sai dai kin san akwai bincike na cikin gida ko kuma irin uh, mutanen boye haka masu bibiya sun gano cewar wannan jirgi fa kamfanin wato mallakar kasar Habasha ne wanda daga bisani kuma bincike nuna cewar wannan jirgi ma hayar shi aka yi domin a nuna wa 'yan Najeriya cewar mallakar kasar ne kusan zargin da ake washe tsohon minista kenan da damfarar yan najeriya to rika ya iya abin da ya sauwaka kenan a daidai wani lokaci na abin da muka sakaro daga cikin wasu jaridun ƙasashe daban-daban sun ce gare ki to an gaishe ki shamsiya haruna rfi madalla yanzu kuma labarin za su dora rikicin kabilanci da aka kwashe sama da shekaru ashirin ana yi tsakanin al'ummomin Ikot of Young na jihar Cross River da kuma makwabtansu na uku Uboku da ke jihar Akwa Ibom a Najeriya ya matukar illa ga jama'a abin da ya hana yara akalla dubu ashirin zuwa makaranta. Wakilinmu Ibrahim Murtala Adamu ya aiko mana da rahoto daga Kalaba. Waɗannan tashe-tashen hankula da aka kwashe shekaru ana yi sun haifar da matsalar rashin tsabtataccen ruwan sha makarantu rashin tsaro da mahayoyi maras kyau uban okonko ɗaya daga jagororin al'ummar ya shaida min irin halin da suke ciki kamar haka this problem dates back kwace dikat. Akalla shekaru 23 kenan muna fama da wannan matsalar rashin tsaro. Tun lokacin da rashin tsaro ya fara a ƙauyukan Ikot of Yon da sauran mu muka taru a wannan ƙauyen. Amma wasu lokutan muna fuskantar hararen ta'addanci sun hana mu zuwa aiki a gonakanmu. A duk lokacin da mutum ya je gona sai dai a tsinci gawarsa. If you go fishing they will kill you. They continued that way. Daga shekara ta dubu yara suka kasa samun damar komawa makaranta sakamakon rikici kamar yadda wannan yaron da baya zuwa makaranta ya mana tsokaci a kai. Ni da abokaina ba ma zuwa makaranta sai dai zaman gida kawai da wasannin da muke yi. Ba na jin daɗi da ba ma zuwa makaranta. Muna so gwamnati ta gina mana makarantu wadda za mu fara karatu. the government yaya al'ummar suke ji da rashin makarantu a yankin su? Azantawar da ni da wata mata ta shaida min cewa lallai rashin karatu yana ci musu tuwa kwarya kuma tana da yara biyar amma ba ko ɗaya da yake zuwa makaranta. Ko a watan Disambar shekarar da ta gabata an kawo mana hari a ƙauyukanmu inda aka hallaka rayuka da dama. yaranmu ba sa zuwa makaranta saboda rikici ya raba mu da muhallinmu ina da yara biyar da ba sa zuwa makaranta wannan ba karamar damuwa ba ce rashin makarantu a garuruwanmu ko akwai wani shiri da gwamnatin jihar kurarsi ba take da shi na samo wa al'ummar yankin makarantun mucin gadi ko kuma tsaron da ya dace. Ezra Castro mai bawa gwamnatin jihar Kuresiba shawara akan harkokin ilimi yana mai cewa. Well, the truth of the matter is that there's no way that These are matters that His Excellency Tabbas wannan ya zama abin dubawa halin da al'ummar ƙauyukan suke ciki. Gwamnatin jihar Cross River tana sane da mutanen kuma ana shirye-shiryen nan da wani lokaci za a kai musu ɗauki. Za a tabbatar da an gina makarantu a ƙananan hukumomin baki ɗaya kamar yadda ake faɗa ilimi shine hasken rayuwa. Gwamnati za ta yi ƙoƙari iya gwargwadonta. And I know that they are coming with actions. The very best of luck as government will continue to do its own part. Al'ummomin dai na ci gaba da fama da rashin samun ingantaccen tsaro duk da cewa yankin yana ɗaya daga cikin ɓangaren da ake haƙar man fetur a Niger Delta. Murtala Adamu Ibrahim Kalba, Rafa Hausa. Ƙasar Algeria ta yi ta yin gabatar da shirin kafa gwamnatin riƙon watanni shida a jamhuriyar Nijar domin mayar da mulki ga fararen hula. yayin da kungiyar ecowas ke cewa har yanzu tana kan bakanta na ganin zababben shugaba bazum muhammad ya koma karagar mulki daidai lokacin da sojojin nijar ke cewa suna bukatar akalla shekaru uku kafin miƙa mulki dangane da wannan dambarwa bashir ibrahim idris ya tattauna da dr bashir nuhu mabaita kwaransa kenan na jami'ar dutsen ma kuma ga yadda zantawar taso ta gudana dr bashir nuhu mabai kaji kasar algeria ta sanar da gabatar da shirya gwamnatin rikon kwarya na watanni shida a Nijar yayin da ECOWAS take cewa babu wani shirin da za a baiwa sojojin idai a mayar da bazum. Ya kace kallon wannan tayi na ƙasar Algeria? To da farko dai Malam Bashir zai wa wata ƙasa ta kawo wani tsari ma wata ƙasa daga waje ta ce gari take so a tafi da al'amuran da bai shafe ta ba domin abin da bai shafe ta ba saboda ba ƙasa ba ce ba wadda take mara yanci ƙasa ce mai yancin kanta mai cin gashin kanta don haka nan wannan tsari ko kuma umarni ba zai yi wani tasiri ba. To akwai masu cewa kamar hirsasawa, ECOWAS ake yi take ɗaukar wannan mataki duk da yake minista harkokin wajen Najeriya Yusuf Tuga ya fito ya musanta haka. sai ya kace kallon al'amarin Ya eh ai ko ya musanta ɗin ai bir ya yi kama da mutum dukkan ainihin abubuwan da ke faruwa daga irin waɗannan matsin lamba ne daga kasashen waje musamman ma za a iya faransa da kuma amerika kuma suna yi ne domin kare muradinsu a illa iyaka don haka nan matsin lamba ce daga waje kuma ina tabbatar maka wannan matsin lamba a tunanina dai na san cewa inda dai Nijar ƙasa ce mai yancin kanta wato matsin lambar nan ko zai tasiri bai da yawa gaskiya. To amma kana ganin su sojojin suna iya amincewa da tayin ko kuma da bukatar ECOWAS. To ai ba a bi hanyar da za a yi haka din ba domin in ka lura yanzu zaman da ake ciki ita kungiyar ta ECOWAS ta riga ta sama a to takunkumin kare arziki kuma wanda ake so a zauna da shi teburin shawara da kuma wato ba da abin da wato manufa ta bai ɗaya domin a samu zaman lafiya bai kamata ba a zuke ka kuma hana ka kuka don haka nan wannan ma ba wani abu ne ba illa iyaka kawai lokaci ne zai bayyana da gaskiya al'amarin nan. To amma kamar ta wace hanya kake ganin za a warware wannan matsala? Ito eh gaskiya wato Bashir abin da ke fara shi ne a in ka lura da irin wannan jin mulki da ake yi za haka cewa dukkan sojojin na masu jin mulki na kowa da manufarsa kuma da haka nan tunda sun sun zo da manufarsu illa iyaka lokaci ne za a ba su su zauna su yi nazarin yadda suke ganin za su yi warware matsala ta ainihin cikin gida amma daga waje wannan matsalan lamba da kuma ainihin wato barazana din babu abin da za su iya haifarwa wajibi ne a bar Nijar al'umma ta su zauna su yi nazarin alƙibla da suke ganin ita ce tafi masu zama lafiya shine kawai mafita amma duk wani matsalan lamba ina tabbatar maka Hajji Bashir ba zai wani tasiri ba. Dr. Bashir Rumobai mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana. To ni ma na gode Bashir. Da fatan an ƙaru da wannan tattaunawa tsakanin Bashir da kuma Bashir.